kun ga programmu na ah, sunan shi nan eh, matan aure mijin aure da mijin aure so kun gana na zana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah uh, wanda muka yi programun su na gani last two weeks two weeks kenan two weeks da ya wuce da muka yi programun su khadija Eh, da take Kano da ɗan uwa da yake Spain da yake cewa in Allah Abdulsamad in Allah yarda zai aure ta kuma zai kokari ya kawo ta Turai ga dai labarin da kamin in ba ku labarin sosai ah, an ji an biya kudin gaisuwanta amma kamin ba ku labari sosai jama'a ku bari mu ji wannan mu je talla mu dawo mu ji zaki zakiyan zaki. you people wato America. Thank you. bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulin aminin alhamdulillah alhamdulillah jama'a da kuke gani kun ga ga hoto dan uwa da muka yi programin shi na mijin aure nake so dan uwa da muka yi programin shi na mijin aure nake so kun gan shi gashi nan da yar uwa Khadija daga kasar Kano an uh, ah, TikTok kuma kuna gani ko yan Facebook kuna gani gaba ɗaya. to alhamdulillahi za ku ga ɗan uwa two weeks ago sati biyu kawai kenan da yake kasan spain na haɗa shi da wannan baiwan allah mai suna khadija shekarunta ashirin 20 years shekarunta ashirin da shi wannan dan uwa shekarun shi ashirin da tara ya nuna cewa gaskiya yana son ta zai aure ta kuma insha Allahu in ya aure ta yana son su zo su yi zaman su da kasar Spain zai kawo ta turai kuma ya fara wannan process Allah ya sa yanzu ya ba da kuɗin gaisuwanta an je an biya kuɗin gaisuwanta ah, kuma da daji a biya kuɗin gaisuwanta ɗan uwa ya yi ƙoƙari ya ba da 100,000 dubu ɗari kuɗin kanta kenan kuɗin gaisuwa ya ba da dubu ɗari sa'an kuma ya siya mata waya kun ga gashi nan phone mai sada kenan da shi ɗan uwa ya siya mata za ku gani wannan shi kenan kuke gani uh, wayan kenan eh, wayan kenan da kuma kumin gafara ina zuwa barin zoom muku wayan kenan da ya saya da kuma ga kudin dubu ɗari 100,000 uh, naira kudin kenan da ya bayar uh, aka je aka kai kuna gani ga kudin kudin kenan wannan ga wayan da ya saya mata ga kudin nan 100,000 naira mun je mun biya na samu malluma an je an biya kudin gaisuwanta sa'annan kuma an ya saya mata waya sabuwa ya ce a je a bata kuma insha Allahu ya dau alkawari daga yanzu har kamun a yi aure ya ce ya ce moroki iyayenta eh, daga yanzu har gabanin a yi auren ya roka kuma yana son shi ya fara ɗaukan nauyinta bi ma'ana ci da shanta kuma ya saka ta aiki in business take son ta yi kamun a yaure yana son ya ga wannan abu ya afku ah, Sa'annan kuma yana ƙarfafawa Sa'annan ya nuna kuma bayan haka yana son a sa date ɗin auren da gaugawa iyayenta alhamdulillahi sun ba nan da bayan babban sallah shi kuma ya nuna ya yi ready zai a tura iyayensa daga Ghana a je Kano a je a aure ta insha Allahu kuma alkawarin da ya yi zai nemi mata babban gida daga Kano ya kama. In ya kama mata babban gida daga Kano bayan haka domin 'yan Najeriya ce shi yasa daga, Kano za yi mata takaddunta zuwa Turai daga Kano domin ta zo Ghana ba za a yi mata takaddunta ba. 'Yar Kano. 'yan najeriya ne ya za ya mata takardun tafiyanta daga ghana ya yi beyin impossible shi sa ya yi alkawari zai nemi mata babban zai aure ta ya nemi mata babban gida a kano sa'annan kuma ya bata sana'a tana sana'an yi in ta samu sana'an yi tana yi nan da wani watanni kaɗan ko shekara ne in dai har takardun komi ya radi shi da kansa ya zo gida takardun da komi ya radi from nigeria zuwa turai za a yi mata zai kai ta sa'annan ni shaida ne na ga ya fara ma magana da lauya a kasar turai ni shaida ne na ji ok yin ana mutum zai yi wannan akwai gasbi da yawa kenan kuma kin ga 300 gasbi sun dauka ba za su dauka a can nufin zai mata passport da komi ya fara ma shirin wayannan ababen duka to amma da misali zan yi kira alhamdulillah wannan ya nuna zarumtaka saboda kira na mali ba daukan gaspi ah, zai tura da kai gaba daya a yi mata zai tura da kuɗi gaba da a yi mata ah, sunan nan a yi laifin gaba daya nan da wata daya ya ce wai zai yi laifin da komi ah, lokacin da suka sa mana a yi auren gaba daya kuma alkawarin da ya cika mana alkawari sosai Ah, Abdulsamad ya cika mana alkawari da 'yar uwa Khadija kaga tana jin daɗi mun samu manyan malluma kamilullun malluma mala abas sadauki su ne suka je suka roke iyayenta ko da yake ita ce wanda babanta ya doki ya sa hannuna ya ce min sarki zaki na sa hannunka amana dukkan da kai da ita to alhamdulillah ga yanda muka yi da ita kuma da aka samu za a biya kuɗin gaisuwanta haka muka roka ya ce to tunda kun bani amana to ga amanan ku ga abin da ya aifar ah, kuma gaskiya sun yi munna sosai yasa shi kenan nazo nake nuna mana a nan abin da dan uwa ya bayar ya ba da kudin kanta kudin gaisuwa ya ba da dubu ɗari ya ba da 100,000 naira sa'annan kuma ya yi kokari ya kuma ba da kudin malluma ma a je a ga iyayenta ya bada kuɗin malluma ya bada dubu hamsin 50,000 naira kuɗin malluma ya bada dubu hamsin ya kuma saya mata wannan babban sabuwar waya sabuwar waya wayar da kuke ganin nan sabuwa haka ya saya mata kuna gani ko sabuwar waya eh, new phone abinda wannan bawa Allah ya yi mana kenan kun ga sadakin nan yana manne da ah, kuɗin gaisuwan mun haɗa sadakin da kuɗin gaisuwan wuri ɗaya kun gani ko sadaki eh, ba sadaki ba na astafala kuɗin gaisuwa ne kuɗin gaisuwa da waya kuɗin gaisuwan gashi nan kun gani dubu ɗari 100,000 naira 100,000 naira sannan kuma iyayenta sun karbi sun amince mana sun karbi shi sa wannan shine iya sakon da uh, jama'a na zo in nuna mana a nan uh, ah, shine iya sakon kenan da na zo nuna mana nan sati biyu kenan fa da muka hada su just two weeks da muka hada su amma alhamdulillahi yasa haka muke roka kowa waɗanda duk wanda ka yi alkawari za ka aure mace ka zo karbi ta nan na gaya mana mu cika alkawari sa'annan bayan ta kuma akwai kuma wanda wanda ya mini alkawari karshen watan nan zai zai zai shi ma zai je biya kudin gaisuwar ta wai shi ma haka daidai zai shi ma nan da bayan babban sallah zai aure ta to in kana ji na eh, wata ya mutu yanzu ka san kan da za a yi a je a biya kudin gaisuwan ta wani dan uwa ne wani boga ne shi ma dan uwa ne daga Italy shi ya nuna in ya aure ta zai kawo ta ta zauna Ghana ita kuma ta amince za ta yi zaman ta a Ghana in komai ya shi ma waya ya kawo ta wannan tsakanin su ne amma farko ya ce zai kawo ta Ghana kuma shi ma ce eh, ba zai bata ta yi zama haka ba zai neman mata da sana'a zai samu mata sana'a ita ma tana yi shi yasa jama'a ina ganin shine iya zancen mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh month and a wata ya wuce yasa kai sauri sauri kenan muna jiran ka muna jiran ka wallahi eh na san kira ne ina gama ba dalilin jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, barin sa zakiya eh ajajin zakiya ko mu je mai da kuɗi gida nan mai suna utikula kawo muku shahararrun kayayyakin sawa mai amayin shafawa mai da tsohuwa yanya

Wewe ni to a amma shi a wallet na shi ton ɗin ai mutum zai iya swapping ɗin shi zuwa duk yadda ya ga ma ba wai sai ton kaɗai ba ba damuwa bari dai mu gani ni zan bar shi ne tukuna kasuwar ta ɗan ƙara farfaɗowa sai mutum ya sayar